Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu akan a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma boa afirka kan mita 200.5 zangon fm a ghana kuma za a iya sauraron mu a alfa radio za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar 17 ga watan Satumba na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanan labarai. 'Yan sandan Birtaniya sun ce sun kama mutum na biyu da ake kyautata zato yana da hannu a bom da aka dana a jirgin ƙarƙashin ƙasa a birnin London. Ƙungiyar mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza ta ɗauki matakin kawo ƙarshen takun saƙa da saɓanin siyasa da ake yi tsakaninta da ƙungiyar fata ta shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas. Kana jami'an tsaro da kuma masu zanga suna nan suna shiri yayin da ake dab da fara taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Talata. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun sojin sama na Najeriya sun kaddamar da wani shiri mai taken Operation Ruwan Wuta. Bayan haka za mu tsallaka Nijar inda za ku ji wasu ƙungiyoyin matasa sun ƙaddamar da zanga-zangar nuna kyama ga kuɗaɗen saifa. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan shirin tafiya yajin aiki da ƙungiyar 'yan kwadago ta ULC a Najeriya ke shirin fara yi a gobe Litinin. Bayan haka muna nan da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya ya kuma gabatar amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkama da warhaka ga cikakkun labaran. 'Yan sandan Birtaniya sun ce sun kama mutum na biyu dangane da bom da aka dana jirgin karkashin kasa a birnin London. 'Yan sandan sun faɗa wata sanarwa cewa sun kama wani mutum ɗan shekaru 21 a birnin Hoslo da ke gabashin London inda tashar jirgin sama ta Heathrow take kafin sha biyun daren jiya Asabar. An kuma kama shi ne karkashin dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci ta Birtaniya. a jiya asabar aka kama wani dan shekaru goma sha takwas a tashar sufurin ruwa ta dova inda ake jigilar fasinja tsakanin birtaniya da faransa mataimakin kwamishinan 'yan sanda na birnin london nel basu ya bayyana cewa kamun na farko yana da mahimmanci bayan kamen 'yan sanda suka rika fitar da jama'a daga tashar jirgin ruwan ta dova da kuma wata unguwa da ke bayan gari yayin da suke gudanar da bincike a wani gida mazauna unguwar Sunbury sun ce waɗansu tsofaffi ne ke gidan da aka kai samamen waɗanda suka rika wato suka rike marayu da dama a shekaru masu yawa. Sarauniyar Ingila ma Elizabeth ta ba su lambar yabo sabili da ƙoƙarinsu a shekara ta dubu biyu da goma Ƙungiyar mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza ta ɗauki mataki a yau Lahadi na kawo ƙarshen takun saƙa da saɓanin siyasa da ƙungiyar ta wato da ƙungiyar fata ta shugaban yankin falasɗinawa mahmud abbas inda ta amince ta rusa majalisar gudanarwarta ta kuma gudanar da babban zaɓe yayin da tattalin arzikin zirin gaza ya ruguje samun wutar lantarki kuma ya koma sa'o'i hudu a wuni ƙungiyar hamas ta ce za ta kyale gwamnatin haɗin kai ta shugaba abbas ta yi jagoranci ba tare da ɓata lokaci ba an kafa gwamnatin haɗin gwiwa ne shekaru uku da suka shige amma bata sami ikon gudanar da mulki ba a zirin gaza sai yanzu an samu wannan ci gaba ne bayan zaman tattaunawa daban-daban da wakilan kungiyoyin hamas da fata suka yi da jami'an leƙen asirin ƙasar misira a birnin alkahira mahmud alul wani jami'in fata ya yi na'am da yarjejeniyar sai dai ya shaida wa wata tashar rediyon falasinawa cewa muna so mu gani a ƙasa kafin mu ɗauki mataki na gaba jami'an tsaro da kuma masu zanga-zanga suna shiri yayin da ake gudanar da taron kolin majalisar ɗinkin duniya ranar talata da ake kyauta zaton wakilan ƙasashe 193 za su halatta wani mai motar sayar da abinci da ke aiki tare da ubangidansa gidansa ya ce shingayen da aka gindaya ba za su shafi harkokin kasuwancinsu ba the guy who was here before that was he said i'm, I'm new with him ya ce mutumin da yake nan ya taba zuwa nan a lokutan baya abin da ya faɗa kenan ni ban daɗe da fara aiki da shi ba kuma ina ganin abokan ciniki da yawa sai dai batun harkokin tsaro a ƙasashen duniya da ya haɗa da barazanar makaman nukiliya da koriya ta arewa ke yi za su kasance a zukatan mutane da dama da za su taru mako mai zuwa akwai kuma batun dubban musulmin rohingya da ke ƙauracewa jihar ta rakin ta ƙasar Nyame zuwa Bangladesh domin gujewa abin da ake bayyanawa a matsayin kisan kare dangi. Waɗansu masu zanga-zanga kalilan sun kushewa jagora Nyamar Unsan Suki domin gaza cewa komi domin kare Rohingya. She is trying to lie to the world and she is now morally bankrupt. Ya ce tana ƙoƙarin yi wa duniya ƙarya yanzu ba ta da tunani saboda haka muke Allah wadai da ita sabili da ta kauce hanya kuma muna so ta koma kan hanya. Onson Suki dai ta soke zuwa taron Majalisar Ɗinkin Duniya bisa dalilan cewa ana ayyukan ta'addanci a jihar Tarohen tana batun mayakan Rohingya. shugabannin kasashen duniya za su yi muhawara kan batutuwa da suka shafi zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaban kasashen duniya yayin taron na mako guda. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. waɗansu majiyu sun bayyana yau lahadi cewa kuwait za ta kori jakadan koriya ta arewa a ƙasar da kuma waɗansu jami'an diflomasiya hudu majiyun diflomasiyan sun shaida wa kamfanonin dillancin labarai cewa za a rage yawan jami'an diflomasiyan koriya ta arewa a ƙasar mai arzikin man fetur a mai da shi ofishin gudanar da ƙananan ayyukan diflomasiya kawai da jami'ai uku sanarwar ta zo ne kwanaki biyu bayan da koriya ta arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami da ya bi ta kan japan kuma ƙasa da mako guda da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba wa pyongyang ƙarin takunkumi sabili da gwajin makamin nukiliya na shida da ta gudanar ya kuma biyo bayan ziyarar da sarkin kuwait sheikh saba al-ahmed al-sabah ya kawo washington ƙasa da makonni biyu da suka shige inda ya gana da shugaba donald trump ofishin jakadancin amurka a birnin kuwait ya bayyana kuwait din a matsayin babbar abokiyar kawance a kan batun koriya ta arewa da kuma waɗansu batutuwa da dama dubban al'ummar ƙasar koriya ta arewa ke aikin leburanci a kuwait da oman da kata da kuma daular larabawa daga ƙarshe zanga zanga da ake gudanarwa a st louis jihar missouri biyo bayan wanke wani jami'in ɗan sanda farin fata da aka tuhuma da kashe wani bakin fata ta rikide ta zama tashin hankali jiya asabar da dare bayan an wuni ana zanga-zangar lumana. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a farkon shirin dakarun sojin sama na najeriya sun kaddamar da wani shiri mai taken operation ruwan wuta akan ci gaba da yakar 'yan kungiyar boko haram ga hassan mai na kaina da cikakken rahoton da yake magana da manema labarai jim kaɗan bayan ya dawo daga maiduguri babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar ya ce uh, daga birnin maiduguri nake uh, da safiyar yau wajen da muka kaddamar da kai farmaki ta sama mai take operation ruwan wuta mun sami galaba kana muna samun nasara har yanzu ana can ana ta fafatawa don kammala ɗan jaron uh, abin da ya rage na daga mayakan boko haram kuma zuwa gobe litinin idan allah ya kai za mu tsaya mu asasa irin gumurzun da muka yi tsohon hafsa a rundunar sojin saman najeriya kwamanda baba gamawa na da kwarin gwiwar wannan operation ruwan wuta na sojin saman zai cimma nasara a wannan operation a wannan yanki namu na arewa maso gabas abu ne mai kyau wadda zai taimaka kwarai da gaske ai ka san wato shi nigerian air force a yadda yau in ka duba a duk duniya amfanin da ake da shi shine air power wato akan yaki ta sama to wannan ruwan wuta da za a yi zai tabbatar da wayannan yan ta'adda sauransu gaba ɗaya za a kurmusar da su insha Allah kuma yadda kai sojojinmu suka samu training na sama da irin ayyuka da suke yi da irin shugabancin da suke da shi a yanzu na tabbatar maka wannan operation da za a yi za a samu nasara kwarai da gaske kuma za a yi maganin wayannan yan ta'adda insha Allah Brigadier General Maharazu Tsiga masanin tsaro ne mu mun riga mun san cewa saboda commitment na soja saboda dedication na soja da biyayya da suka dinga yi ma waɗannan ƙasa mun ga ci gaba a irin wannan wahala da ake fama da ita a north east kuma kada mu manta da wani abu ko minki ko mun so dole mu cire hula mu daddaga ma sojojin nan abin da suka yi a north east aski idan ya je gaban goshi ya fi zafi gamawa da su an riga an gama da su 'yan tsirarin da ake ganin cewa akwai su shine askin ya zo gaban kosi da ya fi zafin su ci gaba da jajircewa su tabbatar da cewa wannan aikin sun karasar da shi north is yana cikin ɗaya daga cikin wurare a najeriya wanda dole general buhari ya tabbatar da cewa ba a kashe mutane hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka makwabciyarta ta Arewa wato Nijar inda wasu ƙungiyoyin matasa suka gudanar da zanga-zangar nuna kyama ga kudaden saifa ga Sulaiman Burma dauke da cikakken rahoto Matakin da hukumomin Senegal suka dauka a makonnin da suka shige don tusa kiyar ɗan gwagwarmayar nan Kemise baba ba faranshe dan asalin jamhuriyar Benin zuwa kasar Faransa laifinsa wanne kotu ta sallame shi bayan shafa kwanaki a kurkukun birnin dakar bisa hujjar samunsa da laifin cinnawa wata takardar sefa wuta shine ya sake farfado da wannan magana ta bukatar watsi da waɗannan kuɗaɗe da aka jima ana yi wa kallon wata igiyar ta baibaye tattalin arzikin ƙasashe goma sha shida da faransa ta rena in ji muhammadu iliyasu abin da ya kawo mu nan wajajen shine kira da 'yan uwanmu su gamu da mu mu gwadi bakin cikinmu da dan uwan nan namu da an ka kama da senegal baki ne mu an kama an ka kai france kawai yadda sun ka saba yi duk wani dan afirka wanda ya tashi yana neman incin afirka a kama shi a ɗauke shi a kai shi france tarihi ya nuna muna an yi ma samori turai haka nan an zo an yi ma benhazen haka nan a yanzu muke nan ya kwatanta ba irin lokacin nan bane kwa yanzu kan mage ya waye wasu kalaman da tsohon gwamnan bankin bankunan kasashen afirka ta yamma alasan watara ya furta game da tasirin kudaden sefa lokacin wata ziyarar da ya kai a kwanaki a kasar faransa su ma sun kara rage waɗannan kudade farin jini a idan matasan afirka eh, shugaban cote d'ivoire alasan watara shine ummul aba'isa tsaida mu cikin wanga kuci shine ya tashi ya tahi faransa faransa ya kwatanta ewai eh, sefa muna jin daɗin ta kuma kudin mulkin mallakan nan nasu a yana isi port bien isi na wa'ansu ƙasashe ba su nan yawo a cikin zon na faransa fa inda za ni ce mai a nan mun in ba nan ya mai ba nan cikin nijar ko ina nera yawo take don ce nan zancen shi zancen banza ne kungiyoyin matasan da suka shirya wannan gangami na ganin hanyar mafita daga halin matsin tattalin arzikin da galibin kasashen afirka ke ciki a yau ba za ta fice bullo da takardar kudaden afirka na bai ɗaya ba isa usman abdulkadir yana wakiltar kungiyar matasa masu da'awar hada kan afirka a niger il faut une a a baya bayan nan kungiyar ecowas ta bayyana gano cewa shirin fitar da kudaden bai daya da kasashen yankin suka sa gaba ba zai tabbata ba nan zuwa 2020 saboda haka ƙwararru suka zo da shawarar ƙarin wasu shekaru aƙalla bakwai zuwa goma domin cikar wannan guri da yake mai da martani a makonnin baya akan yadda ake zargin faransa da laɓewa bayan kudaden sefa domin cimma wani guri shugaba emmanuel macron ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne kuma ya kara da cewa faransa ba ta taɓa tilasta wa kowace ƙasa amfani da kudaden sefa ba. Vive l'Afrique unie souveraine! Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To daga Nijar ɗin kuma sai mu koma Najeriya inda ƙungiyar kwadago ta ULC za ta fara yajin aikin sai babu ta gani a gobe Litinin. Ga sahab imam da ƙarin bayani. Duk da cewa ƙungiyar ƙananan likitoci ta janye yajin aikin da ta shiga aƙalla wasu ƙungiyoyin ƙwadago guda biyu ta malaman jami'o'i da kuma ta ma'aikatan jami'o'i suna ci gaba da yajin aiki da suka shiga. Kuma zuwa Litinin wata babbar ƙungiyar ƙwadago United Labour Congress ko ULC a takaice za ta faɗa yajin aikin. To ko me zafi tambayar da na yi wa Comrade Nasir Kabir babban sakataren tsare-tsare kuma kakakin ULC na ƙasa. a monday in allah da wannan kungiya ta kira duk 'ya'yanta za mu zunduma wato cikin wannan yajin in kace 'ya'yanta suwa da wa wato wato kungiyoyin da suke karkashin mu waɗanda suka hada da nopeng masu ɗaukar man fetur da kuma wato bankuna da kuma wutar lantarki da pilots wato masu tuka jiragen sama da kuma shauran manya-manyan kungiyoyi da suke tare da mu mun kai kusan kungiya kusan ashirin. Um, Nasir menene matsalolinku da sa za ku shirin za ku tafi yajin aiki? A maganan yajin aiki babban matsalar mu na ɗaya shi shine shi wannan wato ministan kwadago sai ya kwace lasisin da aka bamu ma'ana lasisin da muke amfani da shi sai mutumin ne kokari ya boye yana amfani da wancan kungiyar kwadago abu na ɗaya kenan abu na biyu 'yan najeriya suna sane da cewa shugaban kasa ba gwamnoni kudade a biyawo a biya wato jihohi a albashi hmm. sai zama na cewa ina mai tabbatar maka kamar jihar zamfara har yanzu kudin nan bai kai ga mutane ba na a ce karin tsarin nan da aka yi na 2018 gwamnan nan ba ya iya biya to ire-iren su gwamnan nasarawa yana biyan rabin albashi gwamnatoci da yawa a ƙasar nan kudaden nan ba mu san me suka yi da shi ba Na tuntubi Dr. Lawal Habib Yahaya shugaban sashen ilimin tattalin arziki da kuma tafiyar da harkokin kasuwanci na kwalejin kimiyya da fasaha da ke jihar Kano domin jin yadda wannan yajin aikin zai taɓa tattalin arzikin ƙasa. Tattalin arziki na kowace ƙasa ya danganta ne ka a kan yadda mutanen ƙasa suke iya sana'antar da abubuwa daga cikin abin da za su sana'antar na sayarwa da kuma waɗansu ayyuka da za su wadda abin da ake kira goods and services. to musamman kuma wannan so ake kusan ko ina idan mai ya tafi masu banki suka tafi masu sai da kayayyaki suka tafi idan ka ga daga ran da babu banki babu misali kawai ka ɗauki banki da masu mai idan suka tafi to ɗauko kaya daga wannan jiha zuwa wannan jiha shi ma zai tsaya kun ga su ma za su tafi saboda haka wannan mai zai haifar hauhawar farashin kayayyaki masu sayarwa ma ba za su fito ba saboda haka kaga za a koma gidan gida talauci daɗa karuwa rashin wato tabbas na tattalin arziki da da karuwa wanda zai zama da cewa an daɗa gurgunta tattalin arzikin da yake ƙoƙarin ya fito da kansa daga yanayin da ya shiga. Duk kuma ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin ma'aikatar ƙwadago ta Najeriya ya ci tura. Sahabu Imam Aliyu sashin Hausa na murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Rayuwa a duniya tana ban tsoro. har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas yanzu kuma ga maimaicin shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. yayin da farkon makon nan amurka suka yi bikin tunawa da harin ranar 11 ga watan satumbar shekarar 2001 za mu kawo muku wani ba mulki amma dan asalin najeriya wanda ya tsallake rijiya da baya a lokacin da aka kai wannan hari inda zai mana waiwaye ni kam da yanzu na zama tarihi sannan za ku ji manyan kalubalen da ake fuskanta bayan da guguwar ama ta ɗaiɗai da jihar florida ta kuma haifar da ambaliyar ruwa sunana mahmud lalo To ranar Litinin ta gabata ne aka cika shekaru 16 da kaiwa Amurka har ranar 11 ga watan Satumba harin da ya matukar girgiza Amurka ya kuma sauya fasalin fannin tsaranta da hudatta da wasu kasashen duniya. A fadar White House shugaban Amurka wanda wannan shine karansa na farko da ya jagoranci bikin wannan rana a matsayinsa na shugaban kasa ya jagoranci wani taron tunawa da wannan rana inda aka yi tsit da daidai misalin karfe 8 da minti 40 na safe wato daidai lokacin da jirgin saman farko da mayakan alka'ida suka sace ya afka kan ɗaya daga cikin tagwayen benayen nan na hadadar kasuwanci da ake kira world trade center a new york sannan mintuna 23 bayan haka wani jirgi na biyu shi ma ya afka cikin ɗaya ginin lamarin da ya sa duka dogayen benayen suka kama da wuta suka kuma ruguje har ƙasa shugaban amurka har ila yau ya zarci ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wacce ita ma ɗaya daga cikin jirage hudu da aka sace ya afka a kanta a wannan rana yayin wani jawabi da yi a lokacin karrama waɗanda suka halaka a harin shugaba trump ya ce duk da bala'in da amurka ta fuskanta lamarin ya karawa ƙasa ƙarfi a wannan ranar dukkanmu mun canza ba duniya kaɗai ba idanuwanmu sun buɗe kan irin girman muggan abubuwan da ke fuskantar mu amma a wannan sa'a mun haɗa kanmu sai bambance-bambancen da ke tsakaninmu ya ragu ta yadda ba mu taɓa jin ƙwarin gwiwa kamar na wannan lokacin ba. Matsayar da muka ɗauka a yau alama ce da ke nuna haɗin kai da kuma ƙarfinmu. to shekaru sha shida bayan wannan hari wani ba amurke amma ɗan asalin Najeriya wanda Allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba ya tsallake rijiya da baya a wannan hari na cibiyar kasuwanci da ke birnin na New York. a wata hira da yi da abokin aiki na ibrahim kalmasi garba garba suleiman krako naka ya dan yi mana waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana a wannan guri akwai hotel guda biyu masu tsawon gaske wanda ke ɗaya daga cikinsu yana cikin marriott hotel ma yana wurin a wannan tagwayen gini kamfanoni ne da ofisoshi da komai da mutum ka sani a wurin masu sauraron a wannan guri to a goma ga wata michael jackson da shi da 'yan uwansa wanda suka daina wasannin raye-raye da wake-wake za su yi wasa to ni abin da kai ni new york kenan wato allah da ikonsa an ce zakarin da allah ya nufin ya cara ko ana ruwa mu zuru ana sha sai ya yi ya mm. ganin baɗi kuma allah zai nuna mishi to ni kam da yanzu na zama tarihi mm. domin abin da na gani a ranar nan mun je kallon wannan wasa da michael jackson zai yi a new york to saboda alaka da nake da su da manya-manyan hukumomi na hotel-hotel na ƙasar nan aka bani wato irin rahusa rangwame ake cewa oh. abin da ake caji a ɗaki ɗaya a wannan hotel inda jirgin sama na farko ya faɗa ya ruguje wannan twin tower ɗin wato tagwayen gini dala ɗari biyar da hamsin oh. ake biya kwana ɗaya to ni an bani akan dala arba'in da biyar staff associate discount ake cewa wato ma'aikaci ne babba ne a wurin hmm. to sai ya kasance da na je ce hmm. ai babu ɗaki hmm. ashe Allah dai ya kwace ni ne kuma Allah ya sani ban ji daɗi ba na fusata har na yi magana cewa to wannan ne kumin bambanci kumin wato abu da ake cewa da turanci racism ya za a yi ga takardun bukin ina reservation ina da komai da komai ku ce ba ɗaki suka ce in yi haƙuri sai dai a kai na annex to a lokacin su Michael Jackson sun kusa fara wannan wasa sai na ce to su kai na Anex Allah da ikon su shi muka je aka kai ni wannan guri Anex din kuma bai da nisa da wannan gine-gine da safe kamar karfe tara mun waye gari kawai sai jirgi na farko suka taso da shi daga garinmu nan Boston oh. su wa'annan pilots daman su a makarantar da suka koya a nan wasu koyi da za su tashi da kawai su kare kuɗi a sama amma ba su damu da yadda za su sauka ba su dai kawai yadda za su tashi su sarrafa jirgi a sama oh. Allah da ikonsa kawai suka je suka darama wannan gini na farko idan kuma muka dan ɗa zuwa kan batun guguwar irma da ta yi kace-kace da wasu sassan jihar florida bayan da ta ratsa yankin caribbean a lokacin hada wannan rahoto wata babbar matsala ita ce ta rashin wutar lantarki inda aka yi kiyasin mutane miliyan bakwai ne ke zaune a cikin duhu rahotanni sun ce injiniyoyi 23,000 aka baza a jihar ta florida sannan wasu dubbai daga jihohi makwabta sun kai ɗauki domin ganin an gyara wutar to amma hukumomi sun yi gargadin cewa za a iya kwashe makonni kafin komai da dawo masu saurari da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma hassan maina na da ibrahim kalmasi garba ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya zo daga ɗan kishin ƙasa Usaini Abba Dambam unguwar Musan Kuri, jihar Bauchi da Malam Ralwani Sa'idu Gayari da Ahmad Suleiman Bajoga da kuma journalist Ahmad Sale na fada. Suka ce da tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa kan doka hukuncin rai da rai da kotu a Burundi ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar yayi daidai. Kuma muna fatan haka zai zama darasi ga 'yan baya. Shi kuwa wannan sakon ya ce matukar ba aiki shugabannin Afirka suka samar wa matasan Afirka ba to babu wata hanya da za a daƙila su zuwa Turai domin cirani. yi kiran da za mu yi a nan shine su tashi tsaye haikan su nema ma matasan afirka ayyukan yi domin zama a cikin 'yan uwansu sannan dogaro da kawunan su ba tare da zuwa ci rana ba sako daga baban gida yusuf na fada da nura sani rijau radiologist da kuma mansur baba wuro na fada wannan sakon kuma ya zo ne daga hannun isa lawal girgir dan masanin girgir jihar yoban najeriya ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa Sanar wanda gwamnonin kudu maso gabacin najeriya suka fitar na haramta ayyukan ipob a yankinsu abin ayaba ne abin jira a gani shine su aiwatar a zahiri sai kuma wannan sakon ya ce salam murya amurka muna yi wa shugaba buhari fatan halartar taron majalisar ɗinkin duniya lafiya da fatan za su tattauna abubuwan da suka shafi najeriya da sauran kasashen afirka sako daga mansur gomel shi kuwa wannan sakon ya ce gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ma'aikatan voa hausa baki ɗaya ce a madadin 'yan kungiyar murya talaka na ƙasa baki ɗaya muna taya abokan gwagwarmaya murnar bikin zanen sunan 'ya'yansu da aka yi a yau lahadi wato ado salati goma ga annabi rajau jihar niger da shehu bashir fulani daga ƙasar kamaru allah ya raya su akan sunna amin sako daga mataimakin pro na jihar kebbi bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa ɗan daji jihar kebbi. To kafin mu karkare ga Grace Alheri Abdu da takaitaccen labarai. ‘Yan sandan burtaniya sun ce sun kama mutum na biyu dangane da bom da aka dana jirgin ƙarƙashin ƙasa a birnin London. 'Yan sandan sun faɗa wata sanarwa cewa sun kama wani mutum ɗan shekaru 21 a birnin Hoslo da ke gabashin London, inda tashar jirgin sama ta Heathrow take kafin sha biyun daren jiya Asabar. an kuma kama shi ne ƙarƙashin dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci ta Birtaniya. Ƙungiyar mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza ta ɗauki mataki yau Lahadi na kawo ƙarshen takun saƙa da saɓanin siyasa da ƙungiyar fata ta shugaban yankin Falasɗina Mahmud Abbas, inda ta amince ta rusa majalisar gudanarwarta a kuma gudanar da babban zaɓe. Yayin da tattalin arzikin zirin Gaza ya ruguje, samun wutar lantarki kuma ya koma sa'o'i hudu a wuni, Ƙungiyar Hamas ta ce za ta kyale gwamnatin haɗin kai ta a shugaba Abbas ta yi jagoranci ba tare da ɓata lokaci ba. An kafa gwamnatin haɗin gwiwa ne shekaru uku da suka shige amma bata sami ikon gudanar da mulki ba a zirin Gaza sai yanzu. An sami wannan ci gaba ne bayan zaman tattaunawa daban-daban da wakilan ƙungiyoyin Hamas da Fata suka yi da jami'an leƙen asiri na ƙasar Misira a birnin Alkahira. Mahmud Alu wani jami'in Fata ya yi na'am da yarjejeniyar sai dai shaidawa wata tashar rediyon falasɗinawa cewa muna so mu gani a ƙasa kafin mu ɗauki mataki na gaba jami'an tsaro da kuma masu zanga-zanga suna shiri yayin da ake buɗe ana ake dab da buɗe taron kolin majalisar ɗinkin duniya da za a fara ranar talata wanda ake kyautata zaton wakilan ƙasashe 193 za su halatta wani mai mota sayar da abinci da ke aiki tare da ubangidansa ya ce shingaye da aka gindaya ba za su shafi harkokin kasuwancinsu ba akwai kuma batun wato wannan ya taba wannan ya, bayyana cewa wanda yake magana ya zo ne a lokutan baya ni kuma yanzu ne na fara kuma bisa ga dukan alamu za mu samu ciniki sai dai batun harkokin tsaro a kasashen duniya da ya hada da barazanan makaman nukiliya da koriya ta arewa ke yi za su kasance a zukatan mutane da dama da za su taru mako mai zuwa akwai kuma batun dubban musulmin rohingya da ke kauracewa jihar rohingya ta ƙasar yame zuwa bangladesh domin gujewa abin da ake bayyanawa a matsayin kisan kare dangi. muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan mu da sabbin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. Kar ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ta yanar gizo a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com kai har ma da dandalin voa.com yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Sidi da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Malam Al Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya.